barkanmu da saduwa a wannan yammaci na litinin tara ga watan ramadan shekara bakwai bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina goma sha hudu kenan ga watan shida na shekara ta 2016 miladiya muna nan a cikin suratul an'am daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa nan bauchi muna saran tashi daga aya ta talatin da ɗaya bayan mun kammala karatu zuwa aya ta talatin daidai allah mana muwafaka mu karanta daidai mu fahimta daidai mu yi aiki da daidai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أرسلنا ألا ساء ما يزمون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ubangiji maɗaukakin sarki ya ce tabbas waɗanda suka ƙaryata haɗuwa da allah sun yi asara hatta idza ja'atuhum sa'atu baghta har sai lokacin da tashin ƙiyamar ta zo musu kwatsam qalu ya hasra ya qalu ya alama ala ma farratuna fiha sai ka ji suna cewa ya kai can mu kan abin da muka yi sakaci dangane da wato abin da muka yi sakaci da shi a cikinta wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim alhali suna ɗaukan nauye-nauyen munanan ayyukansu a kan gadon bayansu ala sa'a ma zirun. Allah ya ce ku saurara tir da abin da suke ɗaukawa wa mal duniya illa la'ibin walahu rayuwar duniya dai ba komi bace sai dai wasa da sharholiya walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun sai dai gidan lahira shine yafi alkhairi ga waɗanda suke da taqwa afala taqilun shin ba za ku hankalta ba yaqulu ta'ala mukhbiran an khasarati man kadhaba bi liqa'i mala yace ubangiji madaukakin sarki yana magana dangane da waɗanda suka ƙaryata haɗuwa da shi asararsu وعن خيبته وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة دكما تابي ورسا ألوك تشند تاشن كياما يزو مسا ba باز أماني وعن ندامته على ما فرط من العمل da kuma nadama da ɗan na sani da mutum zai rika yi akan abin da ya sakaci a kai na aiki wa ma aslafa min qabihil fi'il da kuma abin da ya gudanar a baya ya shuɗe na daga mummunan aikinsa wali hadha A kan wannan ne sai Allah ya ce hatta idza sa'a tu baghta har zuwa lokacin da tashin kiyaman da suke karyata wannan zai zo musu kwatsam ubangiji a cikin wannan aya yana magana ne akan waɗanda ba sa gaskata tashin kiyama kar manta har yanzu dai wannan sura har yanzu kamar yadda na gaya muku kacokam ɗinta bayani ne akan imani da rukunan imani imani da Allah imani da mala'iku imani da tashin kiyama da sauransu shi yasa galibi zantuttukan tun da sura ce makiya suke mai da hankali akan abubuwan da ya kamata a dasa imani a kai musamman kuma imani da Allah da tsoronsa wanda hakan zai sa mutum ya aikata mai kyau ya guje wa mummuna da tunawa da tashin kiyama da imani da ita wanda imani da ita zai sa mutum ya kyautata aiki don tsoron ranar sakamako a kan aikin to shine Allah yake ce tir da mutanen da suka karyata tashin kiyama suke cewa ma hiya illa duniya na mutu wa nahya ai ba komi ba ne <coughs> a rayuwan nan tamu sai dai mu rayu mu mutu wa ma nahnu bi mab'uthin ba wanda ba za a da mu a ranar kiyama ba wa ma yuhlikuna illa dahar ba abin da ke halaka mu sai dai kawai zamani in kai zamanin ka ya shuɗe ka tafi wani ma yazo yayi zamani wani ma yazo haka ne zamani ke tattafiya rayuwa duka ya ne in yazo ya kare magana ta kare ba wani tashi bayan tashi bayan bayan mutuwa to Allah ce waɗanda suke da wannan sun yi asara kar khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghta suna nan a cikin karyatawa tasu har tashin kiyaman zai zo musu kwatsam dama Allah ya ce la ta'tikum illa baghtatan ba za ta zo muku ba sai kwatsam ba zato ba tsammani mutane suna cikin harkokin duniya kar ka yi tsammani za a ga wata alama da za ta sa a gano bisa ga ilimi na kimiyya na zamani a ce duniya za ta kare gobe don haka sai a shirya ba haka bane an yi ta shirme lokacin da za a shiga 2000 ana cewa daga dukan millennium daga lokacin duniya za ta tashi ko mutane suka yi ta tattara kayansu wasu suka sayar wasu suka yi wheels wasu suka yi waye ne saboda tashin kiyama yayi kusa ai ba haka bane tashin kiyama la ta'tikum illa bakta lokacin da ba kwa tsammani haka ne za ta zo tabbas dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi alamunta ya faɗi ranar ranar juma'a za a yi ya faɗi kaza ya faɗi kaza amma waɗanda suka yi imani su ne kawai waɗanda wannan alamomi da aka faɗa zai musu amfani waɗanda ba su yi imani ba ba ma za su yi tsammanin ta ba suna cikin harkokinsu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yana ƙoƙarin ɗaure dabbarsa wanda yana ƙoƙarin yanka wato abin da yake yanka wanda yana ƙoƙarin kaza ana cikin harkoki ne fa kuma la taqumu illa ala shirarin nas mafi sharrin mutane suna cikin hargowa suna cikin sharholiya suna cikin jin daɗinsu kwatsam kawai sai a fara tashin kiyama lokacin da za a fara ta kuwa mala'ika ne Allah zai ce masa yayi busa a cikin kaho yana yin busa a cikin kahon nan shi kenan fa komi sai ya rikice ya tagayyaru nizamul haya tsarin rayuwar nan da ka saba gani na yanzu duk sai ya canza sai mutane su zama kaman maye kowa kaman ya bugu wa ma bi sukara walakin na azaballahi shadid to shine bagtata za ta zo muku kwatsam tana zuwan nan sai ka ji sun fara cewa ya hasratana alama faratna mu kan mun yi asara mu kan mun yi asara ashe haka ne mun yi sakaci da yawa alama faratna fiha mun yi sakaci da yawa wannan ha ad-damiru ya'udu ala menene ko dai ya zama ad ya ya'udu kamar yadda malam ibnu kasir Allah ya masa rahama yace hada damiru yahtamilu auduhu ala alhaya ko dai zama yana koma ne ala ala alhayati dunya ya ya hasratana ala ma farratna fil hayati dunya rayuwar duniya ba mu tabuka wa kanmu komi ba mun bar duniyar mun rayu a cikin ta mun gama amma ba mu yi wani abun kirki wa kanmu ba kuma a cikin wannan duniyar ne dama ake neman lahira in baka nema a nan duniyar ba idan dai lokacin tashin kiyama ya zo to imaninka a ranar ba zai maka amfani ba inda ka yi imani ba an fahimta wa alal a'mal ko kuma ya zama damirin yana kuma ne akan al a'mal aiki ya hasratana alama farratana fil a'mal Saliha. mun yi kai mu ba mu yi aikin da zai iya sa mu mu samu rahamar Allah ba kai mu da asarar mu akan sakacin da muka yi akan aiki an gane ko kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa an ta takula nafsun ya hasrata alama farratu fi jambillah wa in kuntu lamina sahirin ay ya hasrata alama farratu fi fi jambillah fi ma yuqarribuni ila Allah kai cuna akan da ban yi aikin da zai kusantar da ni zuwa ga Allah ba ko kuma ya zama a ala daril akhirah ko kuma ya zama yana magana ne akan ya hasrata na alama farratuna fi daril akhirah ba mu yi aiki akan lahira ba ba mu tsirfata wa kanmu aikin da za mu iya nunawa a ranar kiyama mu samu tsira ba wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim haka za ka gamsu suna ɗaukan nauye-nauyen ayyukansu akan bayansu haka za a dora mutum nauyin abin da ya ɗauka na zalunci da nauyin abin da ya ɗauka na kafurci haka za a tara sha matsayin kaya a bashi ya dauka ala sa'a ma ya yazirun Allah ya ce tir da irin abin da za su dauka bi mana bi sama yahmilun tir da mummunan kayan da suke ɗaukawa haka za ga mutane niki-niki da kaya manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ko da ba laifin mutum na kafirci ba ne ma ko da na zalunci ne a ranar kiyama haka mutum zai ɗauko abun annabi sallallahu alaihi sallama ya naɗa mutane matsayi na gwamnati wannan bashi minista wannan bashi kwamishina wannan bashi mai kula da kaza wannan bashi mai kula da kaza sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce to ku tsaya ku ji ba kawai kuna murna akan an baka matsayi kaza ba ya ce duk abin da ka ɗauka na gwamnati saniya ya ce haka za ka zo da ita tana mo a bayanka kowa yana ji in guda ɗaya ka ɗauka in ɗari ka ɗauka haka za ka zo da su a bayanka aushatun tai'ar ko tinkiya da ka ɗauka na kayan gwamnati ka sata haka za ka ɗauko shi yana ƙara ko akuya tana maka ƙara a baya tana tona maka asiri ko raƙumin da ka ɗauka ya ce wallahi Barin gaya muku ko allura mutum ya sata ya ce wallahi sai ya zo da shi ranar kiyama sai wani ya zo ya ce ya rasu in dai abin da tsanani haka har allura ma ba wani dan a dan daga kafa ya ce to wallahi ni ga ga matsayin ka na ajiye kujerata manzon Allah sai ya ce sai dai ka sauka akan kujeranka ina maimaitawa ko dan allura ka sata ranar kiyama sai ka zo da shi sauraka masu matsayi su ji tsoron Allah kowane irin matsayi ne ka isar da shi addil amanata ila mani tamana iya amanar da aka baka ka isar inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha duk abin da aka baka na kayan gwamnati ko na kayan amana ba na gwamnati ba na wata kungiya da aka baku ku rike wanda kai ne treasurer kana rike da shi ko kuma kai ne custodian kai ne kake ajiye da kayan ko kayan masallaci ko kayan makarantar islamiyya ko kayan wane ne na, wanda kuka haɗu da waɗansu ko aka baka ajiya ka ajiye to karka ci ko kaɗan daga ciki ko allura annabi sallallahu alaihi ce ko allura wallahi sai ka biya a ranar kiyama haka kuma mutumin da yake cuwacuwan filaye annabi sallallahu alaihi ya ce mutum manik ta tafa shibran min duk mutumin da ya ci fili ko da gwargwadon taki ɗaya ne haka ya ce ranar kiyama haka za a tsawaka hulahu iyahu min saba'i a haka za a tono kasan tun daga nan kan tudu har zuwa kasa ta bakwai sai a tara shi a matsayin kasa nan fa iya nan ne sai a tara iya kasan kana ji tifa nawa ne har zuwa kasa ta bakwai sai a dora maka to wani kuma ba haka kawai ya ci ba wani ya ci wani ya ci inci nawa wani ya ci fegi nawa wani ya ci gida nawa wani na mutum ɗaya ya ci shine za a masa haka wanda ya ci na mutum miliyan hudu fa adadin mutanen jiha guda filaye ya ci wallahi haka zai zo da shura nan kyama ka ɗauka tatsuniya ne ba labari ba ne magana ce Allah yake faɗa na gaskiya wanda ko ka yarda ko ba ka yarda ba hatta idan ja a tumu sa'atu bagda dai zo kwatsam kuma zaka ga ana yin hakan yanda kuke kallo na yanzu wallahi za ku fi kallon hakan a idon ku a ranar kiyama duk wanda ya zalunci haka zai zo da shi a gadon bayansa yahmiluna awzarahum ala zuhurihim nauyin abin da ka ɗauka haka za ka ɗauka a bayanka ala Allah ce ku saurara ku je sa'a ma ya zirun abin da za su ɗauka yayi muni kar ka bari ka zama kai ne dan kallo a ranar kiyama ka zama kana cikin masu kallo Allah ka tsayar da mu wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahu Allah ya ce rayuwar duniya ba komi bace illa jin daɗi na wasa da sharholiya da hargowa da wargi duk rayuwar duniya abinda take kunshe da shi kenan ai inna ma galibu ma fiha galibin abin da yake cikin rayuwar duniya shine abin da ke rudar da mutane wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur Allah ya ce rayuwar duniya ba komai ba sai jin dadi ne kawai na rudi Allah maimaita mana irin wannan a cikin alqur'ani ga ita wannan surar wa mal hayatu dunya illa lahwun illa la'ibun wa lahw وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون يا فاطمة كما جاءك سورة محمد إنما الحياة الدنيا la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaku yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum ya faɗi irin haka a suratul hadid i'lamu annama al duniya. la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akirati, adhabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ya ce rayuwar duniya ba komai bane sai rudi kawai na jin daɗi wanda yake rudar da mutum ya ayyuhan nas Allah ya ce ya ku mutane inna wa'adallahi haq ku sani alkawarin Allah na haduwa da shi a ranar kiyama gaskiya ne fala taghurrannakumul hayatud duniya kar ku bari rayuwar duniya ta rude ku har ku manta da babban wato alkawarin ku na haduwa da Allah wala ya gurrannakum billahi al-gharur kada ku bari mai rudin nan shedan ya rudar da ku kar ku manta da aikin da ke gaban ku shine ranar da zaka tsaya a gaban Allah Allah yana magana kana amsawa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu ba wani ɗaya daga cikin ku kowane daya individually sai Allah ya yi magana da shi kai tsaye laisa bainahu wa bainahu tarjuma. babu interpreter tsakaninka da Allah Allah zai faɗa kana ji ka da amsa Allah ce kayi kaza sai ka ce eh sai ce me yasa kai sai an tambaye ka akan komi jama'a an fahimta wannan shine inda Allah yake fara ce la'ibun kafin ya ce lahab sannan a cikin suratul ankabut ya ce wa ma hadhihi alhayatu dunya illa lahun wa la'ib wa inna dara akhirata lahiya al law kanu ya'lamun duk Allah yana ga mana cewa wannan rayuwar duniya ba komai bane sai Allah wasan yara walahu da kuma hargowa da sharholiya da wargi irin na manya yara ƙanana in suna wasa sai a ce masa la'ib arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab in yaro karami yana wasa sai a ce la'ib in babba kuma yana sai a ce ka wannan yana wannan yalhu wannan yana wannan yana yana wasa irin gashi babba da shi amma yana wasan yara to duniya duk abin da ta taru da shi kenan ka san dai in kana da hankali kana da wayo kana da wani babban asamin a gabanka ba za ka tsaya kana ganin yara suna ta wasa akan gwangwani ko suna gara taya sai ka tsaya kana ta kallo ka bar asamin din gabanka ba duk mai hankali zai wannan kana da abu mai muhimmanci kamar ku ne a ce kana da jarabawa a gabanka ka kama hanya za ka je an ce karfe tara kai kuma ka fito karfe tara saura minti biyar kana cikin sauri ka gama shirinka na jarabawa sai ka ga yara suna gara gare gare ko suna tsalle suna irin abin sai ka ce bari ka tsaya ka yi kallo har aka yi karfe tara da minti talatin ka aka hana ka shiga akwai wanda ya fi ka wauta a duniya yaron da yake wasan shine mai wasa ko kai ne kai wasa to wannan shine kwatankwacin duniya da Allah yake ce la'ibun wala kamar wasan manya ne da wasan yara kaga ko gara ma wasan yara akan wasan manya to kamar mutum ne ya shagaltu ga babban aiki a gabansa kuma ya tsaya yana ta wasan yara shi wannan fa ba ma ya tsaya yana kallo bane sai shi ma ya wandon wandonsa sai ya shiga cikin yara ana ta gudu yana ta tsalle yara suna ta lelaya shi da kwallo kuma ga babban abin da yake gabansa to kamar wannan shine jama'a an fahimta Allah yake cewa wala darul akhiratu khair wato rayuwar lahira ita ce wanda tafi alheri lillazina yattaqun ga waɗanda suke da takawa saboda Allah ce wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairun laka min al afala ta'qilun Allah ce bakwa da hankali ne in kana da hankali ya kamata ka gane wannan duk mai hankali kuma baya bukatar a ce don zai gane wannan sai an yi masa dogon misali ko sai an yi dogon sharhi matukar mutum mai hankali ne ya kamata ya gane cewa duniya rayuwa ce kawai irin ta jin daɗi da wasa da wargi da sharholiya amma asalin tabbas ita ce harkar lahira mu je gaba قد نعلم إنه الذي يقولون فإن يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن نفقا فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء Allah ya bada lada qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun Allah ce tabbas muna sane da cewa abinda suke faɗa din yana bakanta maka rai fa innahum la yukadzibunak to sani dai su ba karyata ka suke yi ba walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun sai dai kawai azzalumai suna musu ne da ayoyin Allah walaqad kudzibat rusulun min qablik ai tabbas manzanni gabanninka an karyata su suma fasabaru alama kudhibu sai suka yi haƙuri akan ƙaryata su da aka yi wa udhu hatta atahum nasruna kuma aka cutar da su suka yi haƙuri har lokacin da nasarar mu ta zo gare su wala baddila li kalimatillah kuma babu abu mai iya canza kalmar Allah ko kuma babu mai iya canza kalmomin Allah wala kad ja'aka min naba'il mursalin ai tabbas kuma wato labarai na manzanni a baya ya riga ya zo gare ka wa in kana kaburu alaika i'raduhum idan ko ya zamana kan garewarsu ga barin wa'azinka ya yi maka girma fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard to in kaga zaka iya ka huda cikin ƙasa wato ka haƙa rami ta cikin ƙasa ka yi ta tafiya ausun laman fi sama ko ka bi wani tsani kai ta tafiya zuwa cikin sama fata'tiyahum bi aya wai don ka zo musu da wata aya in kaga zaka iya sai ka gwada walau sha Allahu la jama'ahum alal huda ai inda Allah ya so da ya tara su akan shari'a fala takunanna minal jahilin don haka kada ka zama daga cikin jahilai inna ma yastajibu alladhina yasma'un ai masu ji kadai sune masu amsawa wal mauta amma gawawwaki kan ya ba'athuhumullah Allah zai tayar da su ne ranar kiyama ba sa ji thumma ilaihi yurja'un sai su koma zuwa gare shi يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه takribi في تكذيب قومه له ومخالفتهم iya. Allah maɗaukacin sarki yana gaya wa annabi sallallahu alaihi sallam saboda rarashinsa da yake yi akan ƙaryata shi da mutanensa kafurai suke yi da saba masa da suke yi yana cewa da shi qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun ai muna sane da abin da suke gaya maka nan in suna karyata ka ne ko suna gaya maka baƙaƙen magana ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik ba abin da ake gaya maka face irin abin da aka gaya wa manzanni gabaninka ai kad ahatna ilman bi takdhibihim lak wato muna sane sani na hakika sani na kwakwaf kan duk abin da suke faɗa maka na karyatawa wa huznika wa ta'assufika alaihim bakin ciki da damuwa da kake tattare da shi saboda rashin gaskata ka da suke yi kamar yadda Allah ya ce ne fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat kada ka bari saboda tsananin bakin ciki da damuwa da nadama da abin da suke yi maka yasa har ka rasa ranka Allahu akbar wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana damuwa kwarai da gaske li shiddati hirsihi ala hidayatil umma saboda tsananin kaunar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ke da shi ga humanity yana so wai kada Allah ya kona kowa ne haka ya zo haka ya so a ce kafin ya gama har ya koma ga Allah wai ya zama duk duniya kowa ya samu salvation manzon Allah bai zo da niyyar yana da bakin ciki akan ko mutum ɗaya yau ya rasa aljanna ba so yake a ce duk duniya kowa ya amsa kiransa ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah shine Allah ce masa ai ba za ka iya ba ai na bayan kama sun yi sun gama sun bari arna suna nan ba za ka iya a ce dukkan arna su yi imani da kai ba wannan abun yana damun manzon Allah sallallahu alaihi yanda har ya sa kamar ciwon zuciya zai kama shi fa saboda tsananin damuwa kamar kai ne yadda kake damuwa akan talauci eh mana kake daga hankalinka akan karasa taro sisi gaba ɗaya duniya su ji ka akan wance ta ka kai duk abin da ya dame ka kenan shi kuma manzon Allah san abin da ya dame shi shine ya za a yi ka shiga aljanna la ilaha illallah laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma anittum Allah ce wani irin manzo na musamman ya zo muku daga wurin Allah daga cikin ku ya fito amma azizun alaihi ma anittum abun da ya dame ku ya fi damunsa shi la ilaha illallah harisun alaikum mai tsananin damuwa a ku ne baya son abun da zai dame ku ya fi ku damuwa da matsalan kuku. bil mu'minina ra'ufur rahim shi mai tsananin tausayi ne da jin kai akan muminai kaji muhammadun rasulullah ne allah maɗaukakin sarki yake ce masa la'allaka baqi'un nafsaka allah ya kunu mu'minin kai kamar za ka kashe kanka wai don ba su yi imani ba fala'allaka baki'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadal hadithi asafa wai saboda tsananin ta'assu tsananin bakin ciki yasa kamar za ka kashe kanka ne allah yake ce masa kama daina damuwa kama kwantar da hankalinka mutanen nan in ka ce za ka bi nasu ne sai dai ka kashe kanka ba za ka iya ba ba duka bane za su yi imani saboda ba kowa ne ke son shiriyar ba shi ne Allah ce kad na alamu hula innahu la yahzunuka ya yaqulun mun san bai na damun ka Allah ma ya sani cewa abinda da suke faɗa na ƙaryata kai yana damun ka fa innahum la yukadzibunak sai dai ka kwantar da hankalinka ba da kai suke faɗan ba suna yi da Allah ne ai ba kai suke karyatawa ba dukkansu sun yarda da cewa kai mai gaskiya ne kuma in sun so zance sukan ce Muhammadu asdaquna hadithan Muhammadu ya fi mu gaskiya a zance wa Muhammadun aminuna sun yarda Muhammadu shine amintacce a cikin su yace doka ba da kai suke faɗan ba walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun su da Allah suke yi jama'a an fahimta Ya ce ai la la na bil kadhibi fi nafsil amur su duk da ba sa cewa karya kake yi duk abin da ka faɗa nan sun yarda da cewa gaskiya ne kawai tsananin taurin kai ne ba za su yi ba ne ai walakinnahum yu'aniduna dunar haka wa yadda yadfa'unahu su sudurihim kawai suna tsananin wato inadi ne da taurin kai akan karɓar gaskiya shi al'imamul hakim annai saburi ya ruwaito da isnadinsa zuwa ali ibn abi talib da isnadin da ya ce sahihun ala sharti shekhai cewa daga ali ibn abi talib ya ce lokacin wato abu jahla aka tambaye shi aka ce wai me matsalanka da annabi ne sallah sallah me matsalanka da shi ne shi ne abu jahla ya ce masa ina lanuka dubuka mu ba mu karyata ka ba mu ba mu taba ce karya yake yi ba walakin nukadhibu bima nukadhibu ma ji tabi abin da ka zo din ne mu yarda da shi ba amma kai kan gaskiya kake yi amma abin da ka zo da shi karya ne kenan yanzu waye makaryacin shi annabi sassan suna raye da shi sun san bai taba karya ba don haka ba karya yake ba amma Allah ne suka rena don haka shine shine shine da ya faɗa suka karyata shi annabi sallama sun sani da cewa allazi la yakdhibu fi hadithin nas hasha lahu an ba fi hadithihi anillahi azza wa jal mutumin da bai yi ƙarya akan labari akan tsakaninsa da mutum ba ta zai yi ƙarya wa Allah saboda haka sun yadda min babu aula ba zai wa Allah ƙarya ba don haka la da Allah ya faɗan shine abun karyatawa amma ba shine makaryacin ba Allah ya tsare mu da kafirci shine ma'anan fa innahum la yukadzibunak su ba sa ƙaryata ka walakin na zalimina bi ayatin lahi ya yajhadun wannan abin da yake nuna mana shi ne duk mutumin da ya zama mai karantarwa ya yi haƙuri zai faɗi abin da za a ƙaryata amma kuma a gefe guda ka zama mai gaskiya kar ka zama makareci saboda in kana yin ƙarya to min babu aula in ka ce Allah ya ce shi ma sai a ce ƙarya kake duka har wanda zai iya gaskata Allah saboda ya san ka saba ƙarya a cikin labarin mutane to in ka faɗi gaskiyar ma sai ce duk ƙarya ne an fahimci wannan da kyau wannan ya nuna maka in kana so ka tsoro akan turbar manzan Allah sallama to in ka zauna musamman kana malamin addini kana karantar da addini to kar kai karya ko so daya ka daure kar kai karya saboda in kana karya to zai sa za ka faɗi saƙon Allah ma sai a ce karya ne Allah ya kiyaye karya ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa walakar kuzzibat rusulun min qablik ba a kanka ne aka fara karyata ba an karyata manzanni gabaninka fa sabaru ala ma kuzzibu sai suka yi hakuri akan karyata su da aka yi wa udhu kuma wato aka cutar da su hatta a atahum nasruna har taimakon mu zo gare su mala yace hadhihi tasliyatun lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa ta'ziyatun fi man kadzabahu min qaumi wannan rara shine Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abin da ya ga ana karyata shi da shi waɗanda suka gabace shi su ma an karyata su wa amru lahu bis sabri kama sabara ulul azmi minar rusul kuma umarni ne gare shi da cewa ya yi hakuri kamar yadda manya-manyan annabawa su ma suka yi hakuri fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahu don ka kai ma kai haƙuri wa wa'adullahu bin nasri kama nusri sannan kuma Allah na masa alkawari ne da cewa za a taimake shi kamar yadda su ma aka taimake su a ƙarshe don ya ce hatta atahum nasuruna wa bizafri hatta kanat lahum al'aqiba ba'da ma na min at-takdhibi min qaumihim wal adha al-baligh bayan an cutar da su bayan an ƙaryata bayan an ƙaryata su thumma ja'ahum an-nasru fid dunya kama lahum an-nasru fil akhirah sannan sai Allah ya taimake su a duniya kamar yadda kuma nasara a lahira ta su ce kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati duniya wa yawma yaqumul ashad za mu taimaki manzanninmu a nan duniya kuma za mu taimake su a lahira <clears throat> dama kuma Allah ya ce walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ya alkawari cewa manzanninsa da kuma rundunarsa su ne za a taimake su an fahimta ko to shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa hata hatta atahum nasruna wala mu mubaddila li la babu mai iya canza wato kalmomin Allah babu mai iya canza wato kalmar Allah kalmar Allah ita ce kalmar da ya alkawari kataballahu la banna ana wa rusuli Allah ya riga ya rubuta wannan to wannan kalmar da Allah ya rubuta cewa la banna ana wa rusuli da kuma inna lanansuru rusulana da kuma Inna innahum lahumul mansurun wannan abin da Allah ya riga rubuta ba wanda ya isa ya canza shi tabbas sai Allah ya taimaki annabinsa kuma sai Allah ya taimaki waɗanda suke kan gaskiya ko da a ce za a daɗe to lallai dai a ƙarshe akibar ta waɗanda suke kan gaskiya ne za a iya a sha wahala za a iya a gajarabawa kana nufi ka ce Allah ya ce zai taimaki annabawa me yasa Allah bai taimaki annabi ya haya ba har aka kashe shi me yasa Allah bai taimaki annabi zakariya ba har aka kashe shi me yasa sauran manzani da yawa wa ka ayyin min nabiyin kutil me yasa duk aka kashe su wannan ya nuna ba a taimake su ba a'a ai taimakon ba wai yana nufin cewa dole sai Allah ya sa a shaksiyar ka kai ba abinda ka zo da shi din dama shine babban bukatar ka ba kai ne damuwar ka ba don haka ko da an kashe ka ita gaskiyar ta tabbata ya zama dai wato a ƙarshe gaskiyar ita ce ta yi rinjaye ƙarya kuma ta faɗi an gane ko litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa kalimatul ladina kafaru sufla wannan shine taimakon tun anan duniya abinda ka zo da shi ya zama zai ci gaba ai da yawa daga cikin masu da'awa sun mutu da yawa daga cikin malaman sunna mu anan Najeriya muna da babban misali ai muna da babban misali malamin mu Sheikh Ja'far Mahmud Adam ai kashe shi aka yi da aka kashe shi ya nuna cewa bai ci nasara ba ha idan an kashe jafar ɗaya na guda nawa suka zo bayan jafar kaga wannan ya nuna cewa Allah ya taimake shi ba wai cewa kai a shaksiyarka ka mutu ko kai rashin lafiya ko a buge ka ko a zage ka shine ma'anar Allah bai taimake ka ba a'a abunda ka zo da shi mission din accomplished yes accomplished da ka zo da shi ya cimma nasara eh ya cimma nasara Shi kenan. Allah ya taimaki gaskiya dama shine bukatar ka dama ba ka zo ne akan Allah ya taimake ka ko Allah ya taimake ka ka rayu dama ai ba za ka dawoma ba wa ma ja'alna li basharin min al khulda annabawa a bayan ka ba wanda aka bashi dawoma afa in mitta khalidun kai annabi in ka mutu sauran mutane za su dawoma? sannan kuma a ɗaya gefen zaka iya cewa ai sun ci nasara da suka mutu yanzu malam Ja'far da ya mutu nasara ya ci ko ya faɗi billahi alladhi la ilaha huwa dukkan mu in zamu samu irin wannan mutuwan dukkan mu muna so ni dai ina so ban san ku ba ka samu ka mutu ranar juma'a manzan Allah sai ya ce duk wanda ya mutu ranar juma'a zai shiga aljanna ka samu ka mutu kana sujada aqrabu ma yakunu al-abdu li rabbihi wa huwa sajid a cikin sallah kuma kana sujada ka mutu akan wannan menene abin da yake nema sama da wannan kuma ka samu a mutu a kashe ka wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz hamid an yi maka ne kawai haka saboda imaninka saboda abun da ka faɗa saboda ba a yarda da abun da ka faɗa ba ka faɗi gaskiya an ce ba a yarda ba aka kashe ka akan wannan menene abun da ya fi maka nasara a duniya ka mutu fiye da wannan kuma in mun zo na a duniya me za mu yi wallahi in baka mutu ta nan ba wannan ba ma wata rana za ka haɗiye kashin kifi ma ya kashe ka ko ta rana ka kawai wani wani ya zo da mashin ya buge ka haka kawai arha wallahi ka mutu kuma ya gudu <laughs> shikenan ka mutu saboda aka mutuwa ta ko ta ina tana nan ta'addadatil asbab wal maut wahidu hanyoyin suna da yawa amma mutuwar kwaya ɗaya ce kowa sai ya tafi kullu nafsin za'iqatul maut don aka taimakon Allah a kanka shine Allah ya baka nasaran abunda kake yi Allah ya karba sannan ya zama a ƙarshe kai ne kai nasara mishin ɗinka ya ci ko da a ce mutanen sun ga bayanka amma abin da ka zo da shi ba su ga bayansa ba wannan shine cin nasara sannan ga kuma babban nasara in an tashi ranar kiyama wa yau mai a shahar. Allah ka ba mu nasara a ƙarshe shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala a ja'aka min naba'il mursalin ai labarai na annabawa ya zo maka a baya labarai da yawa yana zuwa maka an karfafa maka gwiwa da su wa kullum na kusu alaika min an ba'i rusuli ma nuthabbitu bihi adak Allah ya ce labarai duk waɗanda muke baka na manzanni a baya don mu karfafa maka gwiwa ne mu tabbatar da zuciyarka to shine Allah ya ce walaqad ja'aka min naba'il mursalin wa in kana kabur alaika i'raduhum kai dai gashi kaga ba su yi imani ba amma al'amarin yana damun ka har yanzu shine Allah ya ce ka gane cewa al'amarin fa na Allah ne in kaga kai zaka iya suna neman wai ka zo musu da aya wa qalu lawla nuzila alaihi ayatun min rabbi suna cewa sai an zo musu da aya sai an zo musu da aya to in zaka iya abinda zai sa sai sun yi imani to ka huda kasa kai ta tafiya ka nemo ko kai ta tafiya a sama ka je ka fasa sama ka hau ka je ka tayi ka je ka in kaga zaka iya kaga wani ai impossible a matsayin sa na dan adam bil adam ba zai iya wannan ba Allah yana nuna masa ne cewa <clears throat> kada ya dauka wai duk kokarinsa zai iya sa mutane sun yi imani ko ya sa su dole a fa'anta tukrihun nasa hata ya kunu mu'minin zaka iya sa mutane dole ne har sai sun zama mu'minai gaba ɗaya lasta alaihin bi musaitir kai ba mai iya sa su dole ba ne. an fahimci wannan ko in anta illa nadhir iya naka shine kai gargadi wanda ya karba ya karba wanda bai karba bai bari amma in kai kaga cewa sai kayi to fa in sata an tabtaghi nafakan fil ard in kaga zaka iya ka huda kasa ka je ka nemo aya da zai sa a yi imani da ita ka yi au sullaman fi sama ko ka hau sama kai ta tafiya sai ka je ka samo aya ka yi ba za ka iya ba an gane ko ma'anansa shine kamar da abdullahi dan abbas ya ce wato wato fa in istata an tabtaghiya an nafaq ay fatadhhaba fihi fatatiyahum bi aya aw taj'ala laka sullaman fi sama'i fa tas'ada fihi fa ta'tiyahum bi ayatin afdala mimma ataytahum bihi faf'al in kaga zaka samu wanda tafi wannan wanda zai sa sai an yi imani ka je ka kawo ba za ka iya ba kuma shine Allah ya ce walau sha Allahu la jama'a ala alal huda inda Allah ya so da shi ya tara su duka kowa da yayi imani fala takunanna min al-jahilin karka zama cikin jahilai kamar yadda Allah ya ce ne walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a a anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin shine Allah ya ce inna ma yastajibu alladhina yasma'un wannan kaga sun ki karba saboda ba sa ji ne ai saboda su summun bukmun umyun fahum la yarji'un inna ma yastajibu alladhina yasma'un ai inna ma yastajibu li du'aika ya muhammad man yasma'ul kalama wa ya'ihi wa yafhamuhu wanda yake iya jin magana kan ai shine wanda yake iya karba shine wanda yake ji kuma ya fahimta amma wanda baya ji ta ya zaka yi kaso ma ya karba bai ma ji me kake cewa ba kamar ladi kamathali iku bi bima la yasma'u illa du'a an wani da'a kamar kuwa kawai ah, suke ji duk wa'azin da ake yin nan fa wallahi yadda ka san ka kunna abu yana shu an kashe gidan rediyo ko to haka ne su suke ji kamar ladi kamathali iku bi bima la yasma'u illa du'a an wani da'a yanzu aka kunna wannan abun in yayi kara ba kana ji yana ku sai ka ji duk ya mai ka kunne ba to kafiri wanda baya jin ko wanda baya son ya ji wa'azi in ana wa'azi haka yake ji kamar ƙara kawai yake ji ya dame shi a kunne to irin wannan ya za ka yi ka sai ya shiryu bai ma ji ka ba ballantana ya gane ka ballantana kuma a samu zuciyar da zai karba <clears throat> an fahimta ko sauran kan su kaman ba su da rai ne duk wanda baya ji ji irin na ganewa na fahimta to ai kaman gawa ne saboda asali gawa shine wanda in naka latus tusmi'ul mauta shine in kai magana ba zai amsa ba to ya mutum yana da rai ka yi magana ya yi imani kuma a kan gyara kayanka ne fa wanda bai zama sauke mu raba ba ka yi imani don karka shiga wuta ya ki yarda ko ya ki ji da shi da gawa mai bambancin su gawa tana kwance ka ce mata matsakar kiyashi su shiga hancinka ya ki ya motsa tashi daga nan kada ka riɓe ya ki ya motsa ko zai motsa innaka la mai ulmauta Allah ce duk yadda ka yi da gawa ba zai amsa ba ba zai ji ka ba to shi ma wannan kana ce masa kar ka shiga wuta ka yi yadda zaka shiga aljanna ya ƙi ji me bambanci tsakaninsa da gawa shi yasa Allah yake ce musu amwatun ghairu ahya waki ne fa kar ka dauka suna da rai wa ma yash'uruna ayyana yub'athu an fahimta ko Allah madaukakin sarki yace ai kana yin wa'azi ne liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu alal kafirin kana yin wa'azi ne ma mai rai ai wanda yake mamaci kan matacce ba wani wal mauta ya a su kan mamata wato gawowaki waɗannan mutane da kake ganin su duk da cewa suna yawo a bayan ƙasa amma gawowaki ne saboda asalin rayuwa tana cikin imani ne ya yi wallazi ladina amanu istajibu lillahi Walin Rasuli, Iza da Akum, lima yuhiyiku imani shine ke rayar da rayuwar dan adam har yasa dan adam ya zama yayi yabanya rayuwarsa ta yi amfani amma in ba haka ba da yau kana da rai da yau ka mutu duk ɗaya ne ai inda dai ka yi imani ba an gane ko yace li'annahum yace ya'ni bidhalika al-kuffar li'annahum mautal kulub saboda su suna da matattun zukata fashabbahahumullahu bi amwatil al-ajsad sai Allah ya kwatanta su da waɗanda gangan jikin su ya mutu saboda zuciyar ta mutu shi yasa Allah ya ce ramauta ya ba'athahumullah thumma ilayhi yurja'un mu je gaba وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه <clears throat> كافري سكتي wai shi me yasa ne ba a saukar masa da wata aya ba na abun mamaki gagar koyo daga wurin ubangijinsa qul inna allaha qadirun ala an yunzila aya kace da su ai kuwa Allah yana da iko ya saukar da aya walakin na aktharahum la ya'lamun sai dai da yawa yawan ba sa ganewa da yawa yawan ba sa sani Kuma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi babu wata dabba a bayan ƙasa ko kuma wata tsuntsu ko kuma wani tsuntsu wanda yake furkawa a sama da fuka-fukansa illa umamun amsalukum face su ma waɗansu al'umomi ne kwatankwacinku ma farratuna fil kitabin min shay ai ba mu yi sakaci ba na barin komi a cikin wannan littafi thumma ila rabbihim yuhsharun sa'annan zuwa ga ubangijinsu ne za a tara su gaba daya wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata ayoyinmu kuwa summun wa bukmun fi zulumat waɗannan kan wato summun kurame ne wa bukmun kuma bebaye ne fi zulumat kuma suna cikin dufai manya sha illahu dalil duk wanda Allah ya so sai kaga ya batar da shi wa manya ya ji alhu ala siratun mustaqim wanda kuma Allah ya so sai kaga Allah ya ajiye shi ya ɗora shi a kan tafarki madaidaici يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم كانوا يقولون لولا نزل عليه آية من ربه أي خارق على مقتضى ما كانوا يريدون ومما يتعنتون كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا mala ce ubangiji yana magana ne akan kafirai mushrikai waɗanda suke cewa me yasa ba a saukar da aya ba irin ayar da su suke so irin ayar da za su ce a tona mana a fasa nan mu ga ruwa ya fara fitowa a sauko da mala'iku Allah ya zo irin waɗannan maganganu shine wai su abin da suke cewa shine Allah shine Allah yake ce kul inna Allah qadirun ala an yunzila aya ka ce da su ai kuwa Allah zai iya saukar da ayar ba wai ba a saukar muku don Allah ya gagara bane <clears throat> walakin na aktarahum la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin su ba sa sani ba su san da ikon Allah ba to kuma yanzu su suna neman wata aya wata aya za su nema sama da alkur'anin da aka ba basu awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim yanzu bai ishe su ba a matsayin aya wannan qur'anin da ake karanta musu ai ba wani abun da za a aiko muku na abun mamaki sama da wannan alqur'anin a fasa dutse raƙumi ya fito irin na annabi salihu ko a ce a bashi sanda irin na annabi musa shine yafi muku sama da alqur'ani ayoyin allah gangariya da ake karanta muku wannan ayafi muku an fahimta ko shine Allah ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatulu bi janahihi illa umamun amsalukum babu wata dabba da take ban kasa ma'anan addabba shine kullu ma ya dubbu alal ardi duk abin da yake tafiya a kan kasa shine dabba an gane ko ma'anansa shine wato saboda ma'khudun ne min a addab kuma shine almashi wa alal ardi bi taqarubil khatawat mutum yana tafiya a kan ƙasa yana dan taku kusa kusa tsakani tsakani haka wannan shine ma'anar addab to duk abin da yake taka ƙasa yake tafiya shine addabba kamar me kenan kamar mutum kamar dabbobi kwari dabbobi duk waɗannan abubuwan dukansu ana ce musu addabba ko addawab jam'in su kenan to haka kuma Allah ce wala ta irin ya tayru bi janahihi ko kuma tsuntsu irin wanda yake tashi sama da wanda yake taka kasa da wanda yake tashi sama Allah ce dukkansu al'umomi ne halittu ne species ne na halittu waɗanda suke irin kukuma halittun Allah ne bi ma'ana khalqun amsalukum jama'atun khalaqaha Allahu azza wa jal umamun amsalukum an gane ko bi ma'ana asnafun min asnafi halkin Allah azza wa jalla amsalukum nau'uka ne na halittun Allah kamar yadda kuma kuke shine ma'anan umamun amsalukum ai al'umomi na irin abubuwan da Allah ya halitta na species din halittun Allah suna da yawa a duniyan nan akwai waɗanda ɗan adam ya gano wa ya khluqu ma la ta'lamun akwai waɗanda ɗan adam ma bai san su ba an fahimta abubuwan halittun Allah na dabbobi da halittu na Allah a bayan ƙasa da wanda suke cikin ruwa Allah ne kadai ya san hakikanin adadinsu amma a kiyasi malaman kimiyya sun yi bincike don gano cewa nawa ne species din halitta umam da Allah ce illa umamun amsalukum dangin ɗan adam dangin dabbobi wasu irin dabbobin shanu tumaki awaki ana zo cikin kwari kwarin waɗansu iri a ce kyankyasai a ce sauro a ce kuda sannan a zo kan tsuntsaye a ce tsuntsaye ɗin wato tattabara a ce eh, eh, eh, mai ungulu a ce wace ce sannan a zo kan dabbobi na kan tudu kamar giwaye zakuna waye-waye sannan a zo cikin ruwa akwai kifi akwai kunkuru akwai irin waɗannan halittun guda nawa ne Allah yi su 2011 akwai wata wani wato akwai ta cibiya ta bincike ta kimiyya wanda za zaka samu a sciencedaily.com wani bincike da waɗansu suka yi haɗin gwiwa suka yi wanda an buga ta a plus journal plus journal of biology a amurka a 2011 watan august suka yi bincike akan nawa ne yawan adadin halittun allah wanda suke bayan ƙasa wanda ɗan adam ya sani a kimiyyance an samu akwai species kala kala kala cikin wanda na faɗa nan kace ɗaya biyu uku har a kirga za ka samu guda miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai miliyan takwas na ce 8.7 miliyan miliyan takwas da dubu ɗari bakwai adadin halittun da ɗan adam ya gano wanda suke rayuwa a ban ƙasa a cikin waɗannan akwai 6.5 miliyan daga cikinsu suna kan ƙasa ne akwai kuma 2.2 miliyan su kuma suna cikin ruwa an gano cewa waɗanda suke kan tudu sun fi yawa sama da na cikin ruwa aka san abin da yawancin mutane suke faɗa 2.2 miliyan suna cikin ruwa sannan kuma 6.5 miliyan su kuma suna kan tudu na ce muku kana iya duba sciencedaily.com kai jaridar the guardian mata amurka ta buga wannan a labarin ta na august 24 2011 don haka dai kun ji adadin halittun da allah ya allah ya ce dukkan waɗannan illa umamun amsalukum waɗansu al'umma ne su ma suna zaman kansu halittu ne wai Allah yana gaya maka ne cewa in ka ɗauka kai ɗan adam kai ne wani abin kirki ana yi da kai Allah ya ce ka za ka ƙi ana ta yi da kai ana ana ka ka ɗauka kai ɗaya ne Allah ya ce akwai wasu da yawa fa su ne ga su ne yanzu duniya ta gano su cewa sun fi miliyan takwas in Allah bai gaji da yin waɗancan ba kana ji zai gaji da ya rusa kai wasu sannan waɗancan dinnan dukkansu suna bauta wa Allah lillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ard dukkan suna yi wa Allah sujada suna masa tasbihi yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi don aka kai ko don baka yi ba kana tsammani kai cuci Allah a cikin waɗannan halittun waɗanda suka fi yawa sune sune kwari kwari sune wanda suka fi yawa sannan nawa ne kuma wanda suke cikin ruwa wayannan fa waɗanda suke ɗan tare kenan akan tudu ga kuma abubuwan da suke cikin ruwa duk cikin ruwan nan ana ta tasbihi wa Allah wanda cikin ruwan nan shine 70 70% na surface ɗin ƙasa gaba ɗaya 70% duk ruwa ne ana ta yi wa Allah tasbihi a can kai kana nan kana tsiya kai dinwa dan adam ko ya bi Allah don kansa ko ya kiya bari wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amthalukum Allah ce nayi waɗansu al'umumin na halitta iri iri irin ku ba ku kadai bane nawa ma farratna fil kitabi min shay Allah ce ba abun da muka bari a cikin littafi wannan alkitab ko da ya zama lauhul mahfuz ne wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin shine komai akwai a lauhul mahfuz manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun kafin Allah ya halicci duniya da shekara dubu hamsin ya sa ya yi rubutun ya sa alkalami ya rubuta dukkan abin da zai faru a duniya tun daga farko zuwa ƙarshe kaga wannan shine ma na fil kitabi min shay ba abin da aka bari ko kuma ya zama Allah yana nufi yana magana akan alqur'ani ne idan ya zama akan alqur'ani ne to sai ya zama kamar yadda wato al-imamu shaukani yake cewa wato inda ya zama akan alqur'ani ne ma tarakna minhu shay'an min umuri duni min umuri din ba wani abin da ya shafi addini illa bayyanahu imma tafsilan wa imma ijmala face akwai bayaninsa a cikin ƙur'ani ko dai ya zama general rule an yi magana a shi a dunkule bayani kuma ya zo ya faffasa shi ko kuma ya zama Allah ya kawo shi a bayyane babu wani abun da zaka nema wanda bai da tushe a cikin alkur'ani ma farratna fil kitabi min shai an fahimta kenan yanzu dukkan abun da ake nema na shiriyar dan adam ba abun da Allah ya rage bai faɗa ba kamar yadda Allah ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam dina to shine Allah yake faɗa mana cewa a cikin alqur'ani ne ya gama tara wannan saboda Allah ce wa nazzalna alayka al kitaba tibyanan li kulli shay sannan Allah ya madaukakin sarki ya gaya mana cewa sauran abin da ya rage kuma wanda Allah ya faɗa a dunkule shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a cikin sunna wa ma kuma rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kaga duk wanda yazo a cikin sunna shi ma daga qur'ani ya fito saboda Allah ne madaukakin sarki yace <clears throat> wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru Allah ce sun mai rabbihim yusharun sharun sannan zuwa ga ubangijin su ne za a tara su gaba daya dukkan mu al'ummomin nan da mu da dabbobi da dukka kowa da kowa za a mai da mu zuwa wurin Allah wannan ita ce fassara ta farko Sun ila rabbihim yuhsharuna yawmal qiyama dukkan mu za a tara mu ranar kiyama waɗansu kuma suka ce dabbobi irin waɗancan su ba za a tara su su je ranar kiyama ba mutuwansu shine shine tashin kiyamansu sun gama kin amma zancin da ya firin shine dukkan mu za a kai mu filin kiyama kuma Allah madaukakin sarki sai ya hukunci akan mu gaba daya an fahimta ko a dangane da wannan ne wato ya tabbata a cikin hadisi wanda abu zar ya ruwaito wanda wato imamu ahmad ya ruwaito a cikin musnad cewa manzan allah su salama ya nuna wa abu zar waɗansu raguna guda biyu suna karo sai ce ka san abin da ya haɗa su faɗa suke karo ya ce ban sani bai ce to wallahi allah ya san abin da ya haɗa su kuma ranar kiyama sai ya musu hukunci in wani ya cuci wani sai allah ya raba tsakaninsu to kaga sun mai larabi mai sharun za a yi tashin kiyama a taro kowa ciki har da dabbobi ne Allah karshe ce na kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata ayoyin mu kan summun wa bukumin fi zulumat waɗannan kan kurame ne kuma bebaye suna cikin duhu kamar makafi kuma kenan summun bukumun umyun kenan ba sa gani ba sa ji kuma ba sa magana man yasha illahu yudlilhu duk wanda Allah ya ga dama sai batar da shi kaga ya zama kurma bebe makaho saboda wanda baya ganin gaskiya ai makaho ne wanda baya jin gaskiya kurma ne wanda baya faɗan gaskiya bebe ne shine nan summun bukumun umyun shi ne kuma ma'anar summun wa bukumin fi dhulumat Allah ya ce wanda Allah ya ga dama sai ya batar da shi wa man sha wanda Allah kuma ya so ya ji alhu ala siratin mustaqim sai ka ga Allah ya sanya shi akan tafarki madaidaici <clears throat> muna roƙon Allah ya datar da mu akan tafarki madaidaici ya gafarta mana kurakuran mu ya raba mu da bata da hanyoyin bata ya nuna mana hanyoyin gaskiya ya bamu damar binta ya nuna mana hanyoyin na bata kuma ya bamu damar guje mata abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya fe mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi